ba a gadon abin da muka bari abin da muka bari sadaka ne su annaba ba a cin gadon su abin da suka bari na gado shine ilimi da sauransu don haka wannan aya ba ta shiga bangaren haƙƙin abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko sannan wa kazalika lam yadkhul al-qatil amdan bi abihi aw jaddihi aw abihi aw ammi bi sunna wa ijma'il umma ga wani ilimin kuma na daban suka ce to haka kuma wanda ya kashe mahaifinsa yana tsaye ko kakansa ko dan uwansa ko amunsa aka ce ami shi ne kanin mahaifinsa ko yayan mahaifinsa to shi ma ba zai ci gadon wannan mahaifin nasa da ijma'in al'umma ba saboda me wanda ya kashe mahaifinsa ba zai ci gadon sa kaga ashe yusikum lafi a auladikum ashe ana buƙatar ƙarin bayanin naka a cikin ayatin da aka ce Allah yana muku bayani game da 'ya'yan za a ba su gado banda waɗannan wanda muka lissafo kamar misali mutumin da ya kashe mahaifinsa ko ƙanin mahaifinsa ko kakansa ko ɗan uwansa ko makamancin wani to kaga shi ma ba zai ci gado ba a wannan lokaci an tsame shi kenan daga mullahu fi auladiku sannan ya zo faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta'alihu kul fara'ida bi ahliha ku isar da farillai ga wanda suke ma'abotan wannan farilla din farilla ta gado wanda ya cancanci gado a bashi gado kada a zalunce shi kowa a bashi gado da yake wanda yake na wani kamar yadda ya zo wasu malamai suka ce wal asbabu mujiba li hadhihi al-furud bil miras thalathatu ashiya abin da yake wajabta wajibi ne ku an ba da wannan gado da waɗannan mutane shine abubuwa guda uku na sabon sabit na sama wacce take tabbatacciya Tana sa a ba wa mutum gado. sannan na biyu wani kahu mun akat da auren da aka ɗaura tsakanin mace da namiji idan ka auri mace yanzu za ta ji in dai har ka aure ta ka tare da ta. har ga an kulla aure to wannan tana da cikin wanda za ta ji gado na biyu kenan na uku wa wala'un itaƙaci da kuma wula'i wanda aka yanta mutum mutum da aka yanta shi daga cikin bauta ya dawo ya sami yanci an gane ko wanda shi ma ta canyo salatu lafi a cewa bai kun rabu hukun wa'adi wa maulaha wa kuna amina yakan iya haɗuwa abubuwa guda uku mutum ya zanto ya auri mace sannan kuma shi ne maulanta wanda ya yanta ta sannan kuma yana iya ɗaukar ikuna ammi a ɗan ambanta duk da haka kaga hana abubuwa guda uku kenan wanda shi ma wani abu ne da ya kamata mu fahimta cikin wani aya mai baka sannan malaman suka ce wala ni rasa illa ba da ada idain wal wasiya ba a cin gado ba a gado sai bayan an ba da abin da yake na bashi da wasiya bai za ma ta yi mutawaffa a ukun da min tarkaci al mu'ayyana idan mutum ya mutu za a fitar abin da ya bari na haƙoƙi wanda suke mu'ayyana wanda suke a fili sannan bayan an fitar da su wannan haƙƙi ne a haƙƙi mu'ayyani kamar misali haƙƙin abin da yake na bashi da yake kan ko wasiya to idan aka fitar da wannan suka yanzu min a tafilihi wa sun summa ko a adayu alama a amrata da bayan an fitar da bashin mutum da kuma abin da yake na wasiya sai a koma bangaren abin da za a siyo likafani wala Allah in babu a unguwa dole a tira a cikin kuɗin mamaci a siyo likafanin da za a yi masa sutura ko a je a sai kasar da za a bunne shi in wajen da ake siyan wajen ne a tira a cikin kuɗin mamaci a siyan mai kafa ko inda za a binne shi akwai da ake musamman masashen da suke garuruwan da suke ba ba musulmai ba sai a ce musamman a zalimin sarakuna za a ce na ɗan wanka ya mutu sai ka zo ka biya kudin ƙasar da za a haka a saka shi in ba ka biya ba to sai dai ka sanya za ka yi wannan gawa ko ka saka ta a gidanka ko ka kamacin wannan an gane ko wanda shi ma yana daga cikin abin da za a kula da shi bayan wannan sai a zo a duba wasiyar da mamaci ya baya shin ba ta fita daga karkashin sulusi ba sulusi ɗaya bisa ukun dukiyar mamacin in dai tana karkashin ɗaya bisa ukun sulusi to za a baya amma in ta wuce sulusi ba za a fita ba domin zai cutar da magadansa ita wannan wasiya ɗin kenan ita ma wanda shi ne ɓangaren abin da ya shafi wasaya da mutum ya bai daga nan waɗanda suke iya cin gado kusan mutane guda goma sha biyar ne na farko daga cikin maza akwai ɗa yana iya cin gado wa ibn al-ibn da dan da shine jika yana iya cin gado wa in asfala da ko da sun yi ƙasa jikan jikan jikan jikan jika duk za su iya cin gado wal abu reshe na gaba wanda yake cin gado mahaifi wa abul ab da baban mahaifi kaka kenan wa huwa al wa in ala komai nisansa sa kenan kakan kaka kakan kaka har sama shi ma suna iya cin gado wal akhu na gaba shi ne ɗan uwa dan uwanka wa ulul akh da dan dan uwa misali a ce kanin ka ne yake da ka ko yayan ka yake da ka to ni ke cin gado akwai ne yake ke samu yake cin gado wala ammu da ammi kuma aka ce ammi shine dan uwan mahaifi ko ne kanin mahaifi ko yayan mahaifi wa ulul am da dan ammi shine dan kanin mahaifinka ko dan yayan mahaifinka na gaba bangare na gaba yin shi na gaba kenan wanda suke cin gado ne akwai wanzo miji miji kenan misali a ce mace mijinta ya mutu zai da cin gado da dalilin auren da ya yi a gare ta wa maulan ma wa yarsu min nisa'i na gane ko wannan bangaren ko sannan wanda za su iya cin gado daga cikin mata akwai ta farko albintu ya yar mutum za ta iya cin gadon sa wal ibn da yar ɗa jika kenan misali mutum yana da ya mutum yana da ya a mutum ka yana da ɗa sai ɗan nasa ya haihu to wannan ɗan tasa kaga jika su kenan ita ba za ta iya cin zaro in asfalat duk yanda kai kasa jikan jikan jikan jika wal ummu yashe na gaba mahaifiya tana iya cin zaro wal jaddatu haka kaka ita ma mace tana iya cin zaro wa in alad da suka ɗaukaka kuwa kakar kaka kakar kaka hassan wal ukh da ya uwa mace ita ma tana iya cin gado wa zaujatu da mata matar mutum an gane ko waɗannan suna daga cikin waɗanda suke cin gado da Allah ya ce umullahu fi auladi da zakari misal hazin yusuf fi auladikum da ake magana min minal zukuri kenan wal ila ma adal kafir kamar da ko ne ah, ana muku wasiya game da 'ya'yanku ku ba su gado gadon da kuka bari maza da mata za a ba su in banda kafiri kamar da bayani ya riga ya gabata kafiri baya gadar musulmi musulmi baya gadar kafiri ya Allah ce bayan kuna nisa'an fawqas na tani masu da sa mata idan suka zanto mata ne ko sama da guda biyu to suna da sulusi na daga abinda mamaci ya bari min ba wasiyati yusi biha aw dayni daga wata aya Allah yake ta yusi kullahu a kafin wannan karanta wata aya yusi kullahu fi auladikum li zakari min sa'ati sai daga nan sai aka ce min ba wasiyati yusi biha aw dayni bayan wasiyar da wannan mamata din suka bayar suka yi ta aw dayni ko bashin da ake yi musu za a yi kokari a ga an fitar da shi yana da kyau wanda suke da haƙƙi da mamaci su sani ba cewa bashi musiba musamman ga mamaci babban al'amari idan mutum ya mutu da bashi a kansa kai da kake rayuwa ta kasuwanci a rayuwa yana da kyau dinga da bashin da ake bin da wanda kake bi a yar takarda ka sanar da iyalin iyalinka cewa ga littafi kaza a waje kaza ko da ta Allah za ta kasance Ba wanda suke bi na ga wanda nake bi a ɗauko a biya mun bashi zan samu mawaci idan ya mutu tun kan ya mutu a biya masa bashin tun kan ya mutu a biya masa bashin da yake kansa inda hali domin illa ce da musiba da azaba a gudun mutum a cikin kabarinsa ana bin sa bashi ana ci gaba da yi masa azaba har sai an biya mai bashin da yake kansa sai sun tabbata to amma mafi illa a yanzu yara ba sa yi wa iyayensa halacci a yanzu sai ga mutum ya mutu fata ake ma kullum ya mutu saboda dukiyar da yake da ita an gane ko kullum ɗaya suna ta fata a ce su ya faɗi ya domin su wasu kwanta ma sun ce ya tsare musu ko baya su suna cin dukiya shi yaro ba shi da hankali yawanci bai san ta yaya aka tara dukiya ba ko shi kawai a bashi ya ci kawai ya ji daɗi kuma duk wanda ya kuɗi ba a banza ya ko menene aka ce in ka gawa na ba banza ko to haka ne duk abin da mutum ka yana da shi na wata ni'ima ta musamman to ba a banza ya same shi sai da aka sha wahala to yana da kyau ya'ya ku yi halacci wa iyayenku idan sun mutu ku biya bashin da yake kansu kafin ku raba gadon da za ku raba ko da ko wannan bashin zai cinye wannan gadon da za a ba da za ku masa da adalcin za ku wannan maikin naku shine ku biya wannan bashin da ake kusa an gane ko to shine min ba alwasiyati yusi biha aw dayn sannan sai Allah ya ce aba uku wa abuna uku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa wa ajma ahli ilmi ala anna hakawaihi fasa'ada bi a kanu aw inasan min abin wa ummin aw min abin aw min ah, ummi ah, ya hadu aka ce dukkaninsu za a ba su sulisi wanda in nuna ba in daga wuri wani tuwati biya idan mutum yana da yana da ɗan uwa to mahaifiyarsa a wannan lokaci za a ba ta to shine a aba abu na uku ɗayanku iyayenku da ɗayanku za ta nuna ayyuhun aqrabu da naf'a ba ku sani ba a cikin su waye ya fi tantar. ko kuma ya fi kusa da amfani a gare ku malama suka ce abu na gaba abin da za mu fahimta hadisi ya zo hadisin turmuzi daga ma'ana hadisin haris daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ali kenan yace qadabi daini qabla muqaddam alaiha ko kuma qadabi daini qadabi daini qabla wasiya mazala sai ya zartar da cewa a fara bada bashi kafin wasiya wani hadisi ne sahihi wanda an rawaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yawanci aka ce dukkanin abin da za a yi aiki da ma abota ilimi suke aiki a kansa shine a fara gabatar da bashin da ake bin mamaci kafin a zartar da wasiyar da take kansa daina qawlal wasiya wa sa biwarisu wasiya an gane ko sannan ina ma masa da tafadimu a bainin eh, fasilai anil miras walai musa tarjibuhuma fi anfusihim zalika taqaddamat min wasiya bil lafaz yace hakika abin da yasa aka gabatar da waɗannan abubuwa guda biyu aka fara gabatar da wasiya kafin bashi ba wai ana gabatar da su yadda suka zo a cikin ayar alqur'ani bane sunna ta zo ta yi bayani kaga ayar da qur'ani zahirin qur'ani ya zo ne za a fara gabatar da wasiyar kafin bashi to amma sai sunnan manzo Allah hadisi ya zo yace a fara ba da bashi kafin a juyo kan wasiyar da mamaci ya bari wannan shi ne yake nuna wa mutane cewa mahimmancin al'amarin da yake a dinga bibiyar sunan maza Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ina ma aha yana wai koi haza al'aqatu biwa walau kana din ko kodan wajiban da kana al'aqatu biwa da ya kasance abin da zai zanto a tartibi ne kuma a ce step by step ne daga daga kaza sai kaza za a amfani da wawo to amma ka ce min ba wasiyati yusi biha au den aka ce ba a ce wa dainu ba kaga sai zamto ba aka ki bane sai zamto ana iya nuna cewa wancan za a fara gabatar da na ƙarshen kafin na farkon sannan a malamai suka ce Wannan masa bata hada ta naka shafi ne zalika fi takrimu bayan zakka wal hajj ala al-miras yayin da aka tabbatar da wannan si imamu shafi sai ya ce za a gabatar da abin da yake bashin zakar da take kan mutum yana iya shiga ko kuma hajji ga wanda yake hajjin miras kenan hajji wanda yake na gado mutum ana sa zarka zakkarsa ta kai misali zai fitar bai fitar ba imamu shafi ya ce za a fitar da ita inna rajula idza farraqa fi zakatihi wajaba aka duha zalika miras mali idan mutum ya yi farafin. ya ƙetare iyaka zakarsa ta kai nisabi ya fitowa. har ya zo ya mutu kuma to za a fita a cikin asalin dukiyarsa wa haza zahiru mabadi wa ra'i ko wa li annahu haqqun min al da fa yalzimu ada'uhu inda ba'd al-maut fa huququl adami la siyama yasi wa zakat wasrifaha ila adam yace wannan yana daga cikin abin da ya zamto zai zamto za a lizimci a fitar da shi a cikin haƙƙin mamaci ko da ko bayan ya mutu domin haƙƙin ɗan adam ne da za a miƙa shi zuwa ga ɗan adam kamar ita zakka ɗin da an da zalika mujibu ne tarki warasa fukara illa an da kar ya ta'azzumatu tarkul kul ta idza mata istaghraqa zalika jami'a malihi fala yabqa li wasu bi haqqin saboda haka yakan iya kasancewa ma mutum zakka ta kama shi fitowa wani lokacin aka ce za a fitar da zakka ɗin in aka fitar ya gamto wannan magadan ba abin da zai ragowa a gare su na wannan mamaci ba hukum wa abuna hukum la tadruna da aqrabu lakum dafa da min ba. wannan farilla ce daga Allah madaukakin sarki an gane ko ina Allah na aliman hakima hakika Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne sannan kuma mai yawan hikima a cikin al'amuransa lokaci ya fito ko ba za mu iya ƙara sa ba ko ya yi ko to akwai wako da muke tare da shi wanda ya kawo mana ziyara a malam suleiman jani daga gadan ta shi ma ya kawo mana ziyara a cikin wannan majalisi na mai albarka zan so shi ma ya zo ne dan tofa albarkacin bakinsa ko fata alkhairi sai ya mana a cikin wannan majalisi haka ake ta samun ziyara ziyara wanda mutane da yawa suna bibiyar karatun nan namu a jihohi da kasashe suna turo a wannan fatan alkhairi kan wannan karatu da ake tura musu duba da bidiyo da ake ɗauka da sauransu wanda mutane suna ta fatan alkhairi wasu na ta cewa za su kawo ziyara to alkhairi ne wannan mutane su kawo muku ziyara Majalisun da ake karanta alkur'ani ake tafsirin alkur'ani shauƙin abin ya sa kan mutum ya taso daga unguwa mai nisa ya zo don ya halarci wannan karatun da alkhairin da yake ciki kuma ya sa albarka a ciki muna farin ciki muna masa fatan alkhairi da kuma maraba da fatan alkhairi Allah ya mai da shi gida lafiya ina kiransa yanzu da zo ya dan gabatar da wani ah, bayan ko minti biyu ne ko biyar da fadar ba da hankali su da himma wajen zuwa sauraron wannan tafsiri da ake karuwa musamman a wannan watan falala na watan ramadana gaskiya abin da muke matuƙa sabanin wani za ka tarar da gobe yawa ba a samun biyar wannan amma ga shi na irin wannan an samu wannan ta manya da dattijai da sauran matasa sosai sun ba da lokacinsu da kuma wannan attention su suna saurara wannan hakika kuma abun ya kayatar sosai domin in dai ka saurara dole akwai abin da za a fahimta shi ni kai na da ya tattaki da gane kai na zo zuwa na saurari na awa ɗaya zuwa mun na minti talatin kuma abubuwa da dama da nake ta ko kuma na kare su kuma hakika sosai na ji daɗin wani ziyara da kawo Allah ya saka da kai Allah ya ɗauki wani abubuwa har inda ya ba mu fata Allah ya ƙara fara lafiya Allah ya ɗauka shi Allah ya yi shi da lafiya na gode sosai da assalamu alaikum muna godiya sosai muna mai fatan alkhairi da kuma Allah mai da shi gida lafiya da ƙarshe muna godiya sosai sannan kuma abin da muka daidai da wannan karatu da muka gabata yau da ba lada wannan muka kuskure Allah ya fi mana ibadu da muke gabatarwa da azumi da sanyoyi da ibadu a cikin wannan wata da Allah ya karɓa Allah mai sarki yan ta mu cikin wanda za a yan ta a cikin wanda ta barka da ubangiji waɗanda suka mutu Allah ya tuɗan su Allah ya musu rahama wanda suke da bukata mutane da yawa suna turowa ko a waya ko su zo su same ni fasila sai suna da bukata bukatu da yawa ko a yawan akwai bawan Allah da ya zo same ni da yana da babbar bukata muna fata muna roƙon Allah mabukin sarki duk wani mai bukata Allah mabukin sarki ya biya masa bukata su kai idan wannan abun alkhairi ne a gare shi Allah ya biya masa in kuma ba alkhairi bane Allah ubangiji ya bashi hakuri ya canja masa mafi alkhairin abin da mutum yake bukata ta iya wa asa an takarahu shay'an wa huwa khairun lahu wa an tuyu shay'an wa huwa sharrun lahu wallahu ya'lamu antum la ta'lamun ko dama ta fatan wa Allah kana son kaza ya same ka kaza ya same ka to amma ba alkhairi bane a cikin ilimin Allah wannan abu kana ta so kaza baka so ya same ka to amma alkhairi ne Allah ya kadara ko alkhairi a cikin sai ga ya same ka muna addu'a da Allah mabukin sarki duk wani wanda yake da bukata in dai alkhairi ce Allah ya tabbatar masa da ita in kuma sharri ne Allah wani ya canza masa mutu alkhairi ya ba shi hakurin jurewa akan wannan jarabawa da